Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Jama'a hakika dattijo Muhammad Bello yana matuƙar buƙatar taimakonku. Akwai abin tausayi ga rayuwar wannan dattijo a lokacin da yake jiharsa ta zamfara. Mai arziki ne yana da garke-garken shanu da na tumaki, amma dare ɗaya In ta'adda suka kore su suka kuma kwashe dukkanin dukiyarsa ƙarshe suka fara yi wa rayuwarsa barazana hakan ta sa alatilas ya baro jihar ta zamfara ya dawo jihar kano a nan jihar kano kuma dattijan ya samu kansa cikin maiwacin hali sakamakon damuwa da kunci ya sa ya rasa idanunsa ga baki ɗaya abin nufi ya makance allah sarki gashi ya tara iyalai har mutum goma sha takwas 'ya'yansa mafi yawancinsu mata ne da kuma maza ƙanana kullum sai ya fito ya yi bara yake ciyar da su a ziyarar da muka kai masa mun fahimci dattijo muhammad bello yana matuƙar buƙatar taimako na musamman yana matuƙar buƙatar abinci sannan muhalli domin a filin allah ya yi buka yake zaune da shi da iyalansa a hakan nan damuna ta ƙare a kansu yanzu kuma ga sanyi yana tafe a cikin wannan hali aka sako masa 'yarsa da tsohon ciki daga zamfara ta zo jihar kano kurinsa wanda yanzu haihuwa da koyo ko gobe ita ma gare ta. mun yi ƙoƙarin nema masa taimako a wannan kafar tamu ta YouTube domin dai al'umma a taimaka a ƙarƙashin gidauniyar mu ta taskar al'umma Charity Foundation wanda muka yi iya ƙoƙarin mu amma bifi mutum uku ba ne suka ɗan saka abin da suka saka wanda muna fatan su ma Allah ya saka musu da alkhairi amma fa abin ba zai isa komi ba hakan ya saka muka ce bayan sati guda za mu ƙara miƙa wani kokon baran ga al'umma ko za su yi haɓasa domin ceto rayuwar muhammad bello jama'a a bisa taimako da muke nimawa dattijo muhammad bello mutum uku da suka ɗan saka daidai abin da za su iya muna musu fatan alkhairi da fatan allah ya sa su ɗauka a gidan aljanna amma dai abin da aka samu ba zai kai ko ina ba wato ko da abinci za mu iya cewa wato na kwana uku bai zama lalle ya siya ba don haka muna ƙara neman alfarma muna kuma ƙara kira ga al'umma da a taimaka domin dai an ce ku taimaki mai neman taimako a lokacin da yake nema ba komai ake da bukata ba mun san in muka ce za mu ɗauko batun sai masa muhalli mun ɗauko babban al'amari amma dai abincin da za a saida masa da ɗan wani abu da za a siya a ajiye masa wanda za su ringa amfani da shi da iyalansa har Allah ya kawo masa babban ɗauki ba mu da abin da za mu bayar face mu dai mai amfani da wannan kafa mu, domin isar da sako ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a don soyayyar ku da annabar rahama jama'a don jin kanku da kuma musuluncin nan naku don kuma allah nan da kuke yin komai domin shi jama'a ku taimaki wannan dattijo da daidai gwargwadon abin da za ku iya wannan abu ne da mutum ɗaya yana iya dukan kirji ya wannan aikin allah ba sai an taru da yawa ba amma dai kusan aikin alkhairi ana so wato jama'a su saka jarinsu a ciki domin aiki ne da ba a duniya ke ɗauka ba face a ranar gobe kiyama Allah Ubangiji ka rufa mana asiri ka kuma kawo mana ɗauki ba mu ba ba halin mu ba ga dukkan wani masoyin Allah da manzansa masu jin kan al'umma wanda yake da burin taimakawa dattijo Muhammad Bello to hakika zai iya taimakonsa kai tsaye ta gidauniyar taskar al'umma charity foundation wanda gashi nan za ku gan shi da rubutu yalo wanda ga account nan kusan guda uku akwai account na facebook akwai na GTBank sannan akwai account na dala wanda zai iya kasancewa mutum ba ma a ƙasan na yake ba kuma yana da burin shiga cikin wannan taska wato taskar alkhairi wanda zai taimaki wato wannan bawan Allah a duniya domin ya kwasa ranar gobe kiyama ba mu da abin da za mu ce sai dai mu ce duk wanda ya taimaka Allah ubangiji ka yaye masa kunci da damuwar wannan duniya Allah ka ɗauka kashi fiye da yadda yake tsammani Allah ka ji kan iyayensa idan sun riga mu gidan gaskiya Allah ka duba bayansa da gabansa Allah kai ne Allah ba wani sarki wa inna lahu sai kai kai ne kake taimakon dukkan masu taimako a cikin al'umma Allah ka bada ikon taimakawa a tsamo rayuwar wannan dattijan hazabi salam scar